ta farko reshe ne akan tambayar jiya lokacin da na ansa tambaya dangane da wani abin da yake da alaka da dillanci to sai wani ya same ni yau a gida da sassafe cewa tambayar ka ta jiya na nufin dillanci ya zama haramun sai na ce da shi a'a dillanci ba haramun bane domin waɗannan mutane da muka buga misalin su a jiya ba dillanci suke ba a zaune suke ba mashin din da aka je sayarwa ko motar da aka je sayarwa ba a hannun su yake ba in ya bata galibi ba su suka yi hasara ba amma kuma in an zo saya sai an sa musu kuɗin su a ciki to wannan ba dillanci bane ba zaman da suke da abin da suke karba ba halal bane da haka muke fatan su yi kokari su canza waɗansu sana'o'i waɗanda suke na halal har kuma muka musu addu'a cewa ubangiji ta Allah ya musu canji na gari wanda ya same ni din yace shi ana yake zo ne a wannan tasha ko kasuwa ta baga akan turo masa da kifi daga tafkin sadi wani lokaci trailer guda wani lokaci kasa da haka wanda ya aiko da shi zai aiko da shi cewa gashi nan kwali kaza kowane kwali ɗaya ka sayar kana da kaza to sai ya sayar gwargwadon yawan kwalayen gwargwadon abin da yake samu a kai idan kwali goma ya samu to kowane kwali misali a kai yana da naira ɗari ɗari a kai kaga ɗari sau goma yana da naira dubu idan kwali biyar ya sayar yana da naira ɗari biyar idan ya sayar da kwali wato ashirin yana da naira dubu biyu to kaga wannan dillanci ne wannan ya halatta domin idan ya sayar yana da kuɗi in bai sayar ba ba ya da kokobo ina fata an fahimta sannan wannan abin an danka shi a hannunsa a matsayin amana shi ke kula da shi irin yadda mai shi a can zai kula da shi idan ya sayar ya aika masa da kuɗinsa shi kuma ya sake aiko masa da shi wannan ya halatta ha kuma ya halatta in ba ka dillanci na cewa ka sayar min da motata ko ka sayar min da gidana ko ka sayar min da plot dina ko wani abu nawa kadara ta wata sayarwa a irin wannan yanayi ɗaya daga cikin sufofi biyu ne ko in ce da kai sayar da shi kaza Farashinsa kaza ne lallai kaza za ka sayar ni kuma zan baka kaza ladanka to a irin wannan lokaci wajibi ne ka sayar wannan farashin da na kayyade maka na kayyade maka dubu ɗari biyar to dubu ɗari biyar za ka sayar na kayyade maka miliyan ɗaya to miliyan ɗaya za ka sayar idan ka tara a kan miliyan ɗaya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu wannan dole ne ka dawo min ita cikin kuɗi na ba za ka ɗauka ba a kai ka ce kai kuɗin ka ne idan ka sayar miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wajibi ne ka dawo min da ita cikin kuɗi na ba za ka ce ba dubu ɗari biyar ta zama taka in ka ci wannan ka ci haram ya kamata ka san wannan amma idan tun asali na baka na ce ga floti na abinda nake so miliyan ɗaya kacal ka je da abin da ga dama ka ɗora akai ya zama naka to wannan ne na halatta ma sai ka je ka sayar da shi miliyan goma sai ka rike tara ka kawo miliyan ɗaya dina dan na riga na faɗa ma yarjejeniya muka yi ne da kai na ce ga mota ta abinda nake bukata kan wannan mota dubu ɗari biyar dan abin da ka kara na yarje maka ya zama naka sai ka je ka sayar dubu ɗari shida dubu ɗari bakwai wannan dubu ɗari biyu sun zama naka amma matukar na ce dubu ɗari biyar za ka sayar mun kuma ladan da zan baka kai kuma shine kaza to a lokacin idan ka je ka sayar dubu ɗari biyar da goma da ashirin da hamsin wannan din ne za ka kawo wa su sannan kuma sai in fitar da kai abin da muka yi yarjejeniya zan baka in na ce maka zan baka dubu goma ne dubu ashirin ne talatin ne ko fasanteji muka yi kaza cikin kaza kaza cikin ɗari yadda muka yi shi zan baka hujja a nan gurin ne. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiki Jabir dan Abdullahi da dinari ɗaya ko dirhami ɗaya yace gashi je ka sayo mun doki sai ya je kasuwa sai ya sayi doki dirhami ɗaya bayan ya sayi doki sai ya zagaya gefen kasuwa yana ina mai sayan doki sai wani ya zo suka yi ciniki sai ya sayar da doki dirhami biyu bayan ya sayo shi akan nawa dirhami ɗaya sai ya sake komawa ya sayo dokin dirhami ɗaya kamar yadda manzo Allah ya yake shi ya zo ya dawo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ga doki ga dirhami manzo Allah ya mamaki yace ah, ai dirhami na baka kaso mun doki ya ka dawo ga doki kuma ga dirhami yace ai ga yadda aka yi da na sai dokin farko sai na sai da shi dirhami biyu da na sai dirhami biyu sai na sake koma sai na sai wani dokin dirhami daya yanzu ga dirhami daya naka ne wannan kuma dokin ka ne manzo Allah ya karba ya sa masa albarka Jabir bai soke aljihu ba irin yadda kudun lale kuke sokewa aljihu a yau hadisin kuma yana nan cikin bulogul marami ba sai kun je nesa ba ku duba ku gani da kyau yana nan cikin bulugul maram insha Allah za ku gani saboda haka abinda dalilai suke karawa ko akan mota ko akan floti ko akan gida ko akan kowace kaddara ba da yardan mai kudin ba to wannan dole su mayar masa kudin sa ne duk abinda suka ci komin kankanta sa sun ci haram saboda haka shi dullanci ba haramun bane ba amma waɗansu harkoki a ciki za su iya yi na haram yanzu ne zo ba da labarin cewa wani ne yake da gida a Abuja sai ya tashi sayarwa shi bai san gidaje sai ka kawo min miliyan biyar in ka samu mai miliyan biyar sai ka kawo min gida kuɗi na dillali shi kuma ya san kan gari bai faɗa mai gida ba ya dai kafin ma ya fara mutum ya sayar da gida sai waɗansu turawa suka zo za su kama gidan haya ya ba su sha'awa sai suka kama haya na shekara goma a kan miliyan goma kowace shekara miliyan ɗaya kenan ba shi kenan sai ya karɓi miliyan goma sai soke biyar aljihu sai ya kawo wa mai gida miliyan biyar an sai masa da gidansa miliyan biyar kaga zai sallame shi shi ko bayan shekara goma gida ya zama nashi ga miliyan biyar ga sallama da ya yanzu nan ya halatta shi wallahi wallahi haramun ya ci idan ya ci dole ya biyo mai gida miliyan goma din sa cur tun da bai ce masa ba siyar ni dai miliyan biyar nake so duk abin da ka dora ya zama naka da ya ce masa haka to wannan daban tambaya ta biyu ta karshe suka ce ma'aikata na jami'an kwastam sukan kama kayayyaki da gwamnatin Najeriya ta haramta shigo da su sai a kama su a wajen 'yan kasuwa idan an kama sai a tara idan an tara sai a kona to wannan konawar menene matsayinta a musulunci ya halatta a musulunci dai bai halatta ba a musulunci bai halatta ba domin dukiya abu ne mai kima kona ta zama albazuranci Allah kuma ya ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam wala tubazzir tabdira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana ash-shaytan li rabbih kafura kar kai almubazziranci kar ka lalata dukiya kar ku fannata dukiya dukiya dangin shaytan ne shaytan kuma ya zama mai kafir cewa game da ubangijinsa masu barnata dukiya da lalata ta yan uwan shaytan ne saboda haka kona dukiya kona kayayyaki da hukumar kastam take yi haramun ne ya saba addinin musulunci amma hanga ta musulunci bai halarta ba in har kayan sun haramta shigo da su to kamata yi ko dai su karya farashin su su sayar ita gwamnati su samu abin da za su zai shiga cikin aljihunta a yi al'ummar kasa amfani da wannan kuɗi wajen abin da ya shafi more rayuwarsu amma dai a zuwa kona waye amfana da shi mai dukiyar bai amfana ba gwamnati bata amfana ba shi jami'in kwastam bai amfana ba ba wanda ya amfana asara kenan wannan yana ɗaya daga cikin ababe guda uku da Allah madaukakin sarki ya ki mana kare halakum kila wa kal wa kasrata su'al wa ida'at al mal ubangiji ta'ala baya son masu yawo da kunji kunji jita jita ubangiji ta'ala baya son yawan tambaya cikin abin da baya da amfani ubangiji ta'ala baya son wulakanta dukiya da tozalta dukiya Da haka wannan kona kayayyaki muna fatan hukumar ah, ah, ah, kwastam za ta sake nazari wannan abin bai dace ba a an ta addinin musulunci lalle a sake nazarin sa hasara ce hasara ce ba karamar hasara ba sannan kuma mu a Najeriya wani abu ne ake yi wanda yake da alaka da siyasa wanda dole ne a hakikanin gaskiya jama'a su fito fili su bayani tunda dai demokarasi ake kuma yana ɗaya daga cikin rukunin demokarasi yancin dan adam yancin dan adam kuma ya kunshi yancin kullace abin da kaga dama a zuci yancin furta abin da kaga dama da baka ka faɗa abin da kaga dama kin faɗa abin da naga dama ki faɗa abin da kika ga dama da haka kenan ya kamata kowa ya fito ya bayani mu a tunanin mu yadda hukumomi na jami'an kwastam suke kame a Kano suke yi a Maiduguri suke yi a Sokoto suke akan iyaka ta banki suke akan iyaka ta Jibiya da Kongolam ba sa yi a Lagos ba sa yi a kasuwar Abakaliki ba sa yi a ibadan ba sa yi a fatakot ba sa yi a ko'ina saboda haka sai muke ganin wata makarkashiya ce ta karya mu ta fuskar tattalin arzikin kasa kariya mu ne ta fuskar tattalin arzikin kasa ya zama wajibi gwamnonin mu su fito su yi bayani wakilan mu a majalisa ta tarayya su fito su yi bayani yan sanin, wato da tijai da aka ce da tijai su fito su yi bayani ya zama wajibi su fito su yi bayani amma wallahi tallahi wani kulli ne na kariya mu ta fuskan tattalin arzikin kasa duk kaman da ake yi za a je Kano a fashe kantuna ko mutum ya je mai Kano ya sau kaya zai kawo mai duguri a tare shi a hanya a kwace a fashe sai na guda a karya mutum a kwace kayan miliyan biyu miliyan ɗaya da rabi miliyan uku dubu ɗari biyar lokaci guda a durkusar da mutane wallahi wannan ba a yin sa a Lagos ba a yin sa a Aba ba a yin sa a Ibadan ba a yin sa a ko ina sai a nan gurin dukkan yan kasuwar da ke Monday market gaba ɗaya ɗin nan wata yar kasuwa guda ɗaya a gindin ruwa a Lagos za ta iya sai jarun su gaba ɗaya tana zaune ta yi gogoro da katon abin nan wallah za ta sai jarun su gaba ɗaya me yasa ba za a je san aika mai ba sai a zo nan gurin a yi sannan kuma gwamnonin mu sun yi shiru sun kyale yan majalisar mu kuma sun yi shiru sun kyale sannan wani abin ta ci abin haushi da ba haushi ke cewa abin haushi nama na jan kare a madadin kare ya ja nama abin ta kai ce abin bakin ciki wai shi ne yanzu idan ka duba Kano da ake cewa center of commerce cibiyar kasuwanci gaba ɗaya kasuwancin ya koma hannun yan Lebanese ya koma hannun yan Pakistan ya koma hannun yan India duk wanda yake da katon kanti galibi masu kanti a wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza su dillalai ne kadai na wani dan India dan Pakistan zai shigo ya shigo da kayan ko wani dan tana, ya shigo da kayan a cikin kasar ba a kama ba ya sa a shagon ka ko kantin ka ba zai biya kudin haya ba kai za ka biya kudin haya kai za ka biya nefa kai za ka biya bil na telefon amma kai kuma dillalin sa ne sai ka sayar da kaya trailer guda in ka ci sa'a ka samu dubu uku a ciki trailer guda da wuya ka samu dubu uku kusan bai in ka soro mana ba haka suke shan wannan wahalar ba haka wannan yan tanan za su fita wani zai shigo dan Pakistan ko dan India ko dan Lebanon daga shi sai shirtinsa sai gajeren wandansa da ya zo sai ya kokari sai zai samu wani fili sai ya saya sai ya masa certificate a lanan sabe shikenan sai ya je ya wa banki filin duka bai fi miliyan ɗaya ba ya karɓi miliyan ashirin ya karɓi miliyan talatin a yana da filin da certificate shikenan ya dan fara kamar wani kasuwanci yake yi shikenan sai sallake kasar kasa ya gudu ya bar kudin ya bar filin ya bar certificate din me ya amfani wannan certificate na miliyan ɗaya ko miliyan biyu ya karɓi miliyan ashirin din banki ya yi fitar da haka suke kare tattalin arzikin kasar mu shikenan kuma duk an zuwa musu ido ana kallon su waye sai je kasar su yi irin wannan ma'ana mu ba mutane bane ina maganar yancin kai ina maganar cewa a zo yau ranar ɗaya ga watan oktoba gwamna ya yi jawabi shugaban kasa ya yi jawabi gwamna ya yi jawabi a jiha murnar yanci a sa yan makaranta fareti wani fareti mutane suna cikin yunwa suna cikin talauci fareti mai ya kamata a gyara ya kamata a gyara in kunne ya ji to ya kamata jiki ya tsira da haka hukumar kwastam ya kamata ki karkata akalarki zuwa ga yan labanis da yan indiya da yan pakistan da yan tana isa kan ma yan kasa mara kuma ya kamata ke hukumar kwastam ki je lagos ki yi kame ki je kasuwar aba ki yi kame ki je inugu ki yi kame yadda kika hana mutane sakat a maiduguri kika hana su sakat a kano ya kamata ki je can ki hana su sakat in abin gaske ne